assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba magani na wannan rana ta asabar 23 ga watan satumban shekara 2023 za mu buɗe wannan shiri na wannan rana da wata ganawa da aka yi da wasu 'yan kasuwa karkashin jagorancin wasu daga cikin wakilan su waɗannan sojoji masu ci gaba da garkuwa da zababben shugaban ƙasa shugaban jamhuriyar muhammadu bazum wannan ganawar da aka yi da 'yan kasuwa ita ce gabatar musu da wata bukatar su waɗannan sojoji na cewa duk ɗan kasuwar da ke da kayayyakin shi waɗanda abbakin iyaka ko kuma waɗanda suke bisa gaɓa ruwa abinda ake ce mafar a turance da ya yi ƙoƙari ya ba da wato abinda ake ce ma avance ya ba da wasu kuɗaɗe domin a hiddo mai waɗannan kayayyaki a kawo su a biyo da su ta kasar togo su shigo cikin wannan birni na yamai da sharaɗin za a rage mai kashi goma cikin ɗari na abin da ya kamata ya bada na patanti da wasu tax tax da ake biya idan an shigo da kayayyakin kasuwanci menene wannan yake nufi alama ce ta cewa su waɗannan sojoji sun shiga halin ba gaba ba baya saboda ko ba komi wata yana shirin mutuwa babu kuɗin da za a biya albashi kenan shi ne suka so su yi ma 'yan kasuwa wayo su amshe musu kuɗi kai da ba a ma shigo da kayanka ba a ce ka biya kuɗin duwan a ce ka biya kuɗin wani fatanti kuɗin wasu tax da sauransu yau 'yan kasuwar da suka yi su wayo sai suka ce musu a'a su ba su da kuɗi biri ya yi zufa gashi ne ya hana a gane muna jira mu gani kaka za ta kasancewa ƙarshen wannan wata a yi biya ko kuma ba a yi biya ba shin za su yi halinsa da suka saba ta hanyar yin barazana ko matsin lamba ga dukkan mutumin da bai bi umarnin nasu ba a labari na gaba shi ne wani katon kuskure da su waɗannan sojojin suke nan suna aikatawa da sunan neman makansu kariya ta musamman marmakinsu neman makasa kariya kasancewar sun san da babu makawa babu wata shakka sai kungiyar kasashen yammacin afirka ta zo ta logaye su ta hanyar maido da tafarkin demokaradiyya inda suke ci gaba da kwashe jami'an tsaro waɗanda suke hakon iyakokinmu nan da can a wurare daban-daban na wannan ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar. Za mu yada zango a wurin da ake ce ma Midal. Midal wani wuri ne inda adda kwai wato jami'an tsaro irin na musamman namu na jamhuriyar Nijar wanda adadinsu ya kai wajen mazaje gwarzaye 300. Midal gari ne wanda yake babu nisa da iyaka da kasar mali ba a wuce kilomita talatin ba idan ba a manta ba a ranar goma sha tara ga watan yulin shekara ta dubu biyu da ashirin da da ta gabata shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammadu bazum lokacin da ya kai ziyarar shi ta baya bayan nan a jihar tawa ya jinjina musu ya yaba musu sakamakon irin namijin kokarin da suka yi ta hanyar kare mutunci da iyocin wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar. Shugaban ƙasa a cikin barikin sojoji ta birnin tawa ya yi jinjina ta musamman ya yaba musu game da irin namijin ƙoƙarin da suka yi na hana wanzuwar hare-haren ta'addanci da kuma shigowar su kan kansu 'yan ta'adda a cikin wannan yanki. kasancewar babu waɗannan jami'an tsaro a wannan wuri zai ba da dama su waɗannan 'yan ta'adda masu tsananin kishin islama su yi kuce a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar nijar abin da ba ma fata sannan kuma a zauren majalisar ɗinkin duniya kowa ya gani tsawon satin nan irin abubuwan da ke kwaruwa su waɗannan sojoji 'yan kidnapping waɗanda suke ta ikirarin cewa su su ne ke da ikon wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar abinda duniya tun nuna musu cewa ba gaskiya ne ba. Ba gaskiya ne ba saboda sun yi ma 'yan Nijar ƙaryar cewa za su tura wakilai halaltacci waɗanda za su wakilci wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar a zaman taro na 78 da Majalisar Ɗinkin Duniya take yi amma sai hakan bata samu ba. Da hakan bata samu ba saboda Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna musu cewa gwamnati guda ce aka sani a jamhuriyar Nijar ita ce wadda ke karkashin jagorancin shugaban kasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum ministan da suka tura wanda shine ke a matsayin ministan harkokin wajensu na sojoji ya bakar sangare ya yi wasu hotuna cikin lunguna na majalisar ɗinkin duniya da wasu bidiyo ta hanyar cewa shi za ya gabatar da jawabi hakan bata samu ba to da hakan bata samu ba me aka gani a jiya su waɗannan sojoji ta bakin kakakinsu irin na yau da kullum ta hanyar sanarwowinsu da suka saba yi ya hito ya caccaki magabatan majalisar ɗinkin duniya ya caccaki ƙasar faransa ya caccaki wasu daga cikin ƙasashen afirka renon faransa da cewa su ne suka gama kai suka yi mai nijar abin da bai dace ba ya soki wato ministan ƙasa ministan harkokin wajen jamhuriyar nijar hasimu masaudu wanda shi ne ya rubuta wasikar cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar karkashin jagorancin shugaban kasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum ko alama bata amince da kasancewar ya Obakar Sangare a matsayin wanda za a wakilce ta hasali ma don daga ranar 13 ga watan Satumba nan aka cige shi daga wannan matsayi kasancewar ya bi ayarin waɗannan sojoji 'yan kidnapping waɗanda suka karya lagon demokuraɗiyya. wannan hitowa da su kai suka yi ta hanyar wato surutan su irin waɗanda suka saba su zagi wanga su zagi wancan su soki wancan ya bayyana cewa ba su san komi ba game da abin da ake cema diplomasiya alama ce wadda take nuna cewa waɗannan mutane da suke hitawa suna ihoce-ihoce saman tituna su ne ke ba waɗannan sojoji shawarwari sa'an nan kuma dabara da wannan taro na majalisar ɗinkin duniya karo na 78 sakataren gwamnatin amurka anthony blinken ya gana da wakilan kasashen kungiyar yammacin afirka sai yawo inda ya tattauna da su a game da wasu muhimman batutuwa dangane da abin da kenan yana faruwa a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar inda ya nuna musu lokaci yayi na a matsakaimi a mai da hankali sosai gar a tsaya wani jinkiri ko miskala zaratin sai an maido da tafarkin demokaradiyya a cikin wannan ƙasa tamu kuma wato suna goyon bayan ƙungiyar sai da yawo ɗari saman ɗari game da dukkan matakin da ta gani ya dace a ce ta ɗauka domin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammadu bazum ya komo saman kujerar mulki demokaradiyya ta ci gaba da wanzuwa ya kuma ja hankalin waɗannan ƙasashe akan cewa su yi hattara su mai da hankali saboda gwamnatin amurka waɗannan kuɗaɗe da take bada a matsayin tallafi a kan sha'anin kwanciyar hankali da tsaro da kuma ayyukan da hukumar nan ta ƙasar amurka mcc millennium challenge corporation take gabatarwa gar a zo a tabka ɓannar da ko a iya gyara ta sai an ɗauki tsawon shekaru biyar ma'ana kuɗaɗe zunzurutu da ita ƙasar amurka take warewa miliyan 600 na dalar amurka to yanzu dai sun ɗan dakatar da su amma ba a soke kwata-kwata ba to shine idan har matsawar demokaradiyya ba ta komo a cikin wannan ƙasa mu ba to in aka soke bayar da wannan tallafi to ko abin na komowa sai an ɗauki lokaci za mu riƙe shirin da wani abu wanda yake nuna cewa waɗannan sojoji da nafin lalle har yanzu suna nan suna ta wasa da ƙasa wasa da ƙasa shine tara mutane da suke yi da ba da dama ga wasu mutanen da ake ganin ko kaɗan ba su dace ba su damun duk inda ta kwaɗa rataya ce a gare su cewa da wasu daga cikin ƙungiyoyin kwarakula da suka fara bayyana maitar su ga hili ta hanyar neman mukami saboda sojojin sun ba su labarin cewa za su kafa wata majalisar tattaunawa abinda ake ce ma kwansai consultative wanda ta hanyar shi za a hiddo da wani sabon kundin tsarin mulkin ƙasa da dai sauransu a tayi riƙon da abubuwa da suka yi kama da haka wato sunaye sun fara bayyana inda suka fara caccaka junansu kuma kasancewar an yi wannan taro da yawa mun ga sun bayyana bakin cikinsu game da abin da suka kira an zo musu da takarda a rubuce dauke da sunayen mutanen da su ko alama ba za su amincewa da su muna jiran mu gani menene za a kwaruwa kasancewar ba kishin ƙasa ba ne ya kawo su su ma waɗanda ke rububin neman mukamin kwakwaskihi gwara ne da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.